بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا وتا أشرند بيرغ وتا ربيع الأول shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da 26 ga watan ɗaya shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ɗora a kan karatunmu da muka saba muna gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na masjid ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano wanda muna karanta wannan littafi na ahkamul jana'is muna cikin gabar magana ta goma sha biyu kenan da suke magana akan kyakkyawan cikawa alama na kyakkyawan cikawa Allah ba mu cikawa mai kyau to yau za mu tashi a gabar magana din ta goma sha biyu da ba mu karisa ba idan za ku tuna akwai hadisin da malin ya kawo mana a shuhada'u sabatun siwal qatl fi sabilillah akwai al-mat'unu shahidun wal ghariqu shahidun wa sahibu zatil jambi shahidun wal mabtunu shahidun wal haraqu shahid والذي يموت تحت الحجم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة دون مكرنتا mala ya ce hadisan na imam malik ya fudda shi da imam abu dawuda da imam nasa'i da imam ibn maja da ibn hibban a cikin sahihin sa da imam hakim da imam ahmad hakim ya ce hadisi ne sahihi wa wafaqahu az-zahabi to sai albani ya ce walastu ashku fi sihhati متنه لأن له شواهد كثيرة تقدم أكثرها بانا شك أكن إنغنش متن ونن حديث سبو دا حديث ينا دا عينه واتو شيدا دا يوا ما ستار يوا كما يدسكا قباتا وروى الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نحو حديث آه نحوه دون ذكر الحجم كما إمام الطبراني يروي تر رواية حديث ربيع الأنصاري marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin wannan amma babu ambatan wanda gini ya fado a kansa shi ma ya yi shahada a wannan riwayar ba ambaci wanda gini ya fado a kansa ba imamul munziri ya fada wa tabi'ul haisami imamul haisami ya bi shi ya goyi bayan abin da munziri ya fada wa ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahiha marwaita wannan hadisi ana kafa hujja da su a cikin littafin bukhari ma وروى أحمد من حديث أقبة بن عامر مرفوعا بلفظ الميت min ذات الجنب shahid. ya zo a wata riwaya ta Imam Ahmad kamar yadda Uqba ibn Amir ya fitar daga Annabi sallallahu alaihi cewa manzo Allah yana cewa duk wanda ya mutu da makwibiya ciwon makwibiya da muka faɗa ko kuiba kuiba da Hausawa suke faɗa to shima ma yayi shahada wa sanaduhu hasanun fi shawahid وقال وقد جاءت هذه الجملة في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في الخامسة أخرجه أحمد وفيه محمد بن إسحاق هو مدلس وقد أنعنه وحديث جابر بن عتيق المار آنفا yace wannan hadisin isnadin sa kyakkyawa ne hasan ne kuma wannan jumla din ta zo a cikin wani hadisin na abi huraira wanda ya gabata a matsala ta biyar kamar da imamu ahmad ya fitar da riwayar amma a cikin riwayar akwai muhammad ibn ishaq wanda mudallisi ne kuma ya yi an'ana hadisin da kuma hadisin jabir ibn atik wanda i gabata duk yana so ya nuna mana ga irin isnadin hadisin da kuma hanyoyinsa sai matsala ta goma sha uku ta goma sha uku na asalisa ta ashar almautu bida'i silli liqawlihi sallallahu alaihi wa sallama القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والسل شهادة والبطن شهادة قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط عن سلمان وفيه مندل بن علي وفيه كلام كثير وقد وثق قبر تمغنى قبر مغنى تجبى shine wato wanda ya mutu da tarin fuka shine da'usil tarin fuka mutuwa da tarin fuka shi ma mutuwa ne na shahada saboda kun ga tarin fuka ciwo ne wanda yake yana da wahalar sha'ani kwarai da gaske yana da wahalar sha'ani kuma yana ba shi da daɗi to duk wanda Allah ya sa mutuwarsa ta zo abin da ya kashe shi kenan to ya yi shahada ga hadisi nan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa alqatlu fi sabilillahi shahada wanda aka kashe shi saboda Allah yayi shahada mala wan nufasa'u shahada matar da ta mutu saboda jinin zubar da jinin haihuwa ko kuma ta dalilin haihuwar ta mutu ta yi shahada wannan albishir ne ga mata waɗanda suka mutu ta wannan hanya ta haihuwa sannan kuma wanda ya ƙone shine alharaq kamar algharaq wanda ya ƙone wuta ta ƙone shi gobara ne ya ƙone shi ma ya yi shahada walgharaku shahada shi ma gharak wanda ya nutse a cikin ruwa ruwa ya fada ya nutse ya mutu ko ruwa ya zo ya tafi da shi ya mutu wasillu shahada tarin fuka shi ma shahada ne walbatnu shahada mutuwa da ciwon ciki shi ma shahada ne haka ya zo a cikin littafin majmu'uz zawaid yace mamu Tabarani ya ruwaito shi daga Salman amma a riwayar akwai wani mutum mai suna Mandal ibn Ali akwai maganganu malamai a kansa amma dai an amintar da shi an ce mutum ne amintacce kun ga wannan yana nuna mana waɗannan mutanen duk da aka lissafa mana masu waɗannan cututtuka ko waɗanda suka mutu ta wannan sababa to sun yi kyakkyawar mutuwa insha Allah wannan rahama ce daga ubangiji tabaraka wa ta'ala to amma shi ya halatta mutum ya ce Allah ya dora masa ciwon tarin fuka dan ya mutu da shi saboda ya shahada ya halatta la bai halatta ba ba a neman cuta malam. akwai hanyoyin mutuwa na shahada din da yawa ba wannan ba so ba za ka nemi Allah ya dora maka ciwo ba mala albani yace qultu lakin yashhadu lahu hadithu rashid ibn hubaysh alladhi sabaqat al-isharatu ilayhi fil ashira wannan hadisin hadisin rashid ibn hubaysh zai masa shaida wanda mun dan yi nuni a kansa a cikin karatun da ya gabata matsala ta goma faqad zada fi ahmad fi riwayatin lahu wasil imam ahmad ya kara a riwayarsa da kalmar asil wannan shine na tarin fuka da muka faɗa kuma rijaluhum wasaqun wa hasanahu al-munziri mazajen wannan hadisi amintattu ne kamar yadda imam al ya inganta shi bayani ya gabata walau shahidun akhar fil majma min hadisi obada ibn samid yana da kuma wani shaida din daban kamar yadda ya zuwa a majmai zawaid na riwayar ubada ibn samit wa shahidun salisan min hadisi aisha inda azin wa ayin fi akbari asbahan kuma akwai wani shaida din na uku riwayar aisha kamar yadda ya zuwa a gurin abu nu'aym a cikin littafin akbar asbahan matsala ta goma sha hudu alama ta kyakkyawan cikawa na sha hudu almautu fi sabili addifai anil mali almuradi ghasbuhu wa fihi hadis duk wanda ya mutu dan kokarin ba da kariya akan dukiyarsa da aka yi niyyar a kwace masa suka fafata da barayi da 'yan fashi har aka kashe shi don kada a ɗebi dukiyarsa to shi ma wannan a yi masa albishir ya yi mutuwa ta shahada asa yana iya wa barayi ko 'yan fashi su zo su rutsa ka akan dukiyarka ko za su ɓaci motarka ko a zo gidanka a zo taskar da kake ajiye kuɗi a ce za a ɗebi kuɗi ko a ce sai ka bada kuɗi idan baka bayar ba za a kashe ka ko a je kasuwarka a shagonka a ce sai ka bada kuɗi in ba ka ba za a kashe ka to a nan gurin ya kamata masu kuɗi su sani gwanda ku ɗaya ku yi jihadi yawwa ka tsaya kai jihadi akan kuɗinka mutuwa ce ta shahada ba wai kawai ka zauna ka miƙa jiki ba in kuma kaga kana so ka ƙara daɗewa to sai ka tattara musu ka ba su amma fa ba su fa ba zai sa ka ƙara rayuwa ba dan mutum in ka ga ya mutu kwanansa ne ƙari ba mamaki kuma kana ba su bayan kwana ɗaya kwana biyu ciwon ciki zazzabi typhoid ya kama ka kai ka asibiti aka je ka mutu to kaga gwandawa ku bubbuga kai mutuwa ta shahada kwarai daga gaske duk wanda ya zo ɓarawa ya zo masa gida ya tsaya suka ku da shi ko kai ko shi in ka kashe shi ka kashe banza yawo ka kashe iska ka kashe shirme yawo yi shi kuma duk wanda ya zo maka gida to daman ko kai ko shi ne me kawo shi namiji so ake zama jarimi kaga wa matsoraci wai wani wai wai wai yana kwance a gidansa ashe gafiya ne ta ɗan ratsa ta kan ta ɗakinsa gafiya ba yake cewa matarsa dan Allah rufa bargo rufa mu bargo akan gafiya an gaya maka kuma shi ita kuma gafiya ta zo bakin kofa tana ta kurzan kofa tana kokarin za ta abin ce to yana cewa to sun fa matsofa sai daga baya washe gari aga shiga kashin gafiya nan ta yi kashi ta fitsari a wurin ta yi ta yi ta wuce bata abin nan kaji da Allah mazan karshen zamani kenan ai namiji shine wanda da ya ji motsi zai fara buge-buge tukunna ka samu wani kabot din ɗakin ka ka tafka masa itace ka ce waya ba Allah kuwa haka ake so idan ka doki wannan abin ka ce ba ni gure ka gani ko wani barana ne ba komai bane a nan haka ake yi to idan kai wannan din tsoron ma sai ya fita a ranka amma ka ji motsi ka ji motsi ka daɗa lokewa me aka yi ba haka bane ba so kaga wannan hadisi yana nuna mana musulmi ya kamata ya zama jarumi kada mutum ya zama ya zama ya zama ya zama matacce wanda wanda yake bai da harka so duk wanda ya je akan dukiyarsa ko dan fashi ya tsare ka a hanya zai kwace ma mota kace wallahi ba zan bayar ba ba da makulli ce wallahi ba zan bayar ba wallahi ko ni ko kai sai ya kashe ka alhamdulillah kai mutuwar shahada ba kai mutuwar banza ba ka gani wani bawan Allah an irin shedancin da ake a yanzu a kasashen nan na rashin mutunci sata ta rashin mutunci an tsare su an karɓi kuɗin su a hanya yan fashi da makami da shi da matarsa a cikin mota sannan yan fashin suka kwace kuɗin suka lale su sannan kuma wani a cikin yan fashin ya ce wai sai dai matar ta fito ya barna da ita sai ya ce wa sai shi mutumin ya ce wa shugaban yan fashin ya ce to ka ja kunnen wannan yaran naka kaga kuɗi na ɗauka na baku wato gaba ɗaya lokacin malam ya gama ƙeƙashewa ne magana tsoron ma ta fita a ransa ya ce to ka ja kunnen wannan ka ce wallahi ka ce gaya masa wallahi in ya taɓa mun iyali wallahi ko ni ko shi ko gawa ta ko gawan shi to shine wai wai shugaban shugaban yan fashin sai yake kiran wancan yake masa fada ya ce to kai mu fa sana'ar mu ba ta rashin mutunci bane dan Allah dan Allah ka ji wannan wai wai wai wai su wai wai ba sana'a rashin mutunci bane kenan karban kuɗin da komai duk ba rashin mutunci bane to akwai barayin da suke wannan sai mutum ya zo gidanka ya karbi kuɗinka ya ɗebe dukiyarka kuma wai ya shimfiɗe iyalinka a gabanka yana wannan wallahi wallahi wallahi mutuwa wallahi wanda a ɗauki gawanka malam Allah kuwa dan adam ne fa shi mai kai rungume shi kai kukan kura malam ka fara cizon sa tukunna Allah kuwa saboda idan kace zaka ji tsoro in tsoro ya zo maka to bakin ciki sai ya kashe ka zaka zo ka bari a yi sannan a tafi a zo ana ma jaje ta wani abin da ya faru kenan Allah ya sauki sai a fita shi kenan mataka ta zama kowa ya samu labari to gwanda a lokacin ku buga da shi ka ce wallahi ba za ka yi ba in kaga ka yi to ina kwance ne na mutu sai dai kuma an daure ka suka yi bayan da za ka yi amma mai bindiga bindigar mai shi ma yana jin tsoronta wani da gaske ka kura da bismillah da Allah wani umaloki ka shige shi kawai kuma wallahi Allah sa'a zai baka ba ka tsaya kana abin nan Allah ya datar da mu so wannan duk wanda ya mutu akan dukiyarsa kare dukiyarsa wallahi ba mota ba malam ko babur ko babur aka zo za a dauke ma kace baka yi dabara a dauka ba kuka buga aka kashe ka baka yi mutuwar banza ba ya kamata ku sani fa mu mu musulmi fa muna tafiya ne akan ka'ida da sharadi ko ba ka bane wannan al-islam din yafi komai so ma dama kana kan musuluncin ka kuma ga abinda annabi ya faɗa to tsaya akai kurum kuma da haka ne Allah zai maka agaji ya taimaka maka Allah ya Allah wadaran matsoraci eh Allah kuma kada ya jarrabe mu tawwa wa rijaluhum wasaqun wa hasanahu al kama sabaq mazajen wannan hadisin amintattu ne kuma Imam al ya inganta wannan hadisi kamar da bayani ya gabata walau shahidun akhar kuma akwai dake mun karanta wannan ko um ad-difa'u fi sabilillah al-mal kenan wanda za a kwace maka na farko manzo Allah yana cewa man kutila duna maliki wa fi riwaya man urida maluhu bi ghairi haqqin qatala fa kutila fa huwa shahid Allahu akbar manzo Allah yake cewa duk wanda aka kashe shi yana kokarin kare dukiyarsa yana kokarin tsare arzikinsa aka kashe shi a wata riwayar man urida maluhu bi ghairi haqqin wanda aka yi nufin a karɓi dukiyarsa ba tare da ake ba sai ya tsaya tsayin daka hatta kutila har aka kashe shi faqatala yayi yaki kutila aka kashe shi fa huwa shahid to wannan ya yi mutuwar shahada kaga wannan ai zaburarwa shi ka tsaya tsayin daka arzikinka ne Allah ya baka yawwa akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu daud wa an-nasa'i wa tirmizi da bukhari da muslim da abu daud da nasa'i da tirmizi suka ruwaito wannan hadisin duka su gaba da wasa wa ibnu ibnu majah ibnu majah inganta shi wa ahmad kulluhum bil riwayati thaniya illa al bukhari wa muslim fa bil ula dukkan su da riwaya ta biyu suka ruwaito riwaya ta biyu nan da muka faɗa sai dai imam bukhari da muslim sun ruwaito ne da riwaya ta farko وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد إتجه رواية النساء للترمذي لأحمد كلهم أنا عبد الله بن عمر بكسر عبد الله بن عمر إلا ابن ماجه وأنا عبد الله بن عمر سيدي شيء رواية ابن ماجه رويته عبد الله بن عمر وفي الباب عن سعد عن سعيد بن زيد ويأتي في الخامسة عشرة في الخامسة عشرة أولا باب أقوى حديث عبد الله بن زيد سعيد بن زيد زيزو أمطلة بومشابية حديث نبيو da yake nuna kyakkyawan cikawa ne ga mutumin da ya tsaya ya kare arzikinsa ya kare dukiyarsa har aka kashe shi to ya shahada hadisin abu huraira radiyallahu anhu qala ja rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya rasulallah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali wani mutum ne ya zo gurin manzon Allah ya ce ya manzon Allah ba ni labari in ga wani mutum nan ya zo yana so ya kwace mun dukiyata qala fala tu'tihi malak kaji ko kaji fatawar manzo Allah ko ya zo zai karbi dukiyana ya zo zai kwace mun kudi na ya zo zai mun fashi da makami manzo Allah ce kakka bashi kudin ka qala araita in qatalani manzo Allah wani mutum ya tambaya ce to ya manzo Allah in mutum ya yaƙe ni fa akan zai karbi kudin ya ce in bashi da lalama naki to idan kuma yazo yana yaƙa ta fa qala qatilhu annabi ya ce kai ma ka yake shi ina ba ya yake ka ba kai ma yake shi ka fake shi kurin ka samu ka ga yadda zaka buge shi qala araita in qatalani ko mutum mai yawan tambaya ya ya to in ya kashe ni fa ina jin yana da dan rauni rauni ne wata kila ya daidai uku Allahu alam kala fa anta shahid alabi ce in ya kashe ka kai shahada ba mutuwa za kai ba qala araita in qataltuhu sai mutum ya ce ya maza Allah to ni kuma ni na kashe shi ba kala huwa fi nar aka gani ce yana cikin wuta dan wuta ne kurum dan wuta mai rijista kuwa أخرجه مسلم وأخرجه النسائي وأحمد من طريق أخرى عنه wato ba abu ما لا إيران irin hadisan annabi sun warware matsaloli da yawa da muke ciki kaga wannan abu filla filla dalla dalla kuma yanzu kaga misali mutum ya zo tsakani da Allah ya tara miliyoyin kuɗi kuma ya zo ya zauna haka kawai a gidansa wannan ai ba daidai bane hukuma ta ba da dama ka nemi abin da zaka kare kanka sai ka je ka ba hanyar da hukuma ta yadda ka ba da kudinka a baka makami lafiyayye kai mai rijista ka ajiye shi a gefen filanka da ka ji biribiri ko iska ce ta bugi wando in ka ga dama kaka kyalita ta kama mutum sai zai tara kudi amma ba shi da waye wanda zai tanadi abin da zai bashi tsaro da kariya ma a rayuwar shi kuma wannan da yawa yawan mu abin da yake faruwa kenan yanzu kaga a galibin kasuwannin mu ana harkar miliyoyi billions of naira biliyoyin kuɗi amma a kasuwannin nan ina gaya maka ko masu gadi jami'an tsaro masu gadi ma da za a zo a ɗauki nauyin su ana biyan su kuɗi ma babu so shi yasa duk barayin yan fashi idan suka zo kasuwannin mu to suna samun kuɗi sosai saboda duk shagunan nan gaba ɗaya babu ko itace ko tsanda babu na gudun wata ko ta kwana babu haka aka yi shekarun baya da suka wuce ko shekara ɗaya da suka wuce a nan nan wannan babbar kasuwar kantin kwarin aka zo barayi malam a buhu suka yi ta ɗaukan kuɗi ana kallon su kuma kuɗin ma fa sai an hau bene fa barawo da saboda tsagiranci duka duka ko masu wuce mutum biyar ba su kai mutum biyar ba ma ɗaya ya tsaya a nan ƙarshen layin ɗaya ya tsaya nan ɗaya kuma ya biya haura har ya tattaka bene ya yawo suka shiga ɗakin kuɗin suka lodo kuɗin suka niki niki suka taho da kuɗin kuma suka zo suka wuce kuɗin suka yi tafiyar su mutane kawai kowa gudu yake wani alajin ma cewa tab karam kalla ni tun da na tafi gida ma ni na ban sake dawa ba yanzu wannan hankali yayi a ce duk irin waɗannan kasuwan ba ku da tanadi kuma kuna da kuna da dama an ba ku dama ai sai ku yi tsari a yi wa kasuwa kofa a gine ta a yi mata kofa sosai a sa mata security a bakin kofa duk kayan duk wanda zai shiga sai an caje shi in ba a aminta da shi ba a yi get get a ciki haka ake yi inda aka ci gaba amma mu sai kokarin tara kudin da alfaharin hawa motoci masu tsada amma babu tunani na tsara ya ya kamata mu tsara wa rayuwar mu abin da ya kamata haka ake yi to kun ga wannan ba daidai bane kuskure ne ko kaga gurin da ake hada hadar kuɗi miliyoyin kuɗi amma wallahi babu wani tsaro a ciki Allah ne kurin yake bada kariya yake bada tsaro so wannan sunansa ganganci kar kuma a zo a ce wai Allah ne ya kaddara da zaka la ganganci ne ku tsaya ku yi ai shi barawon da zai zo da makamin yayi barnar da zai yi barnar ai shi ma ya san makamin so idan ya san in ya je wannan gurin akwai waɗanda za su iya fafatawa da shi to wallahi tallahi da ya taka yanzu idan da sun sani in sun je za su saci kuɗin a shaguna ɗaya biyu uku duk akwai makamai a cikin shagunan nan makamai da gwamnati ta yadda a ɗauka in barawo ya san a kasuwan nan duk masu kuɗaɗen nan suna da shirinsu zai zo Me zai zo ba da an yi hayya hayya ya cire makami wani ma sai ya ciro makami sai ku tashe su daga aiki wani ma ana hango shi ma yana kan bene yana ganin barawon a ƙasa yana nan a tsaye a ƙasa shi kuma yana kan bene mai kun ko wani dutse ko wani karfe ko wani durowa ya samu ya turo masa ita haka suke suka gama successfully suke tafiyar su wannan ba daidai ba ne kuskure ne ya jama'a mu yi kokari mu gyara kuma a ko ina ne musulmi ana so ya zama mai tsari da sanin ya kamata kamar yanzu abin da yake faruwa ne a kasuwanni sai ga an tara dukiya da kuɗi da cakuɗe ɗaya da komai amma duk kasuwar gabaki ɗaya babu wurin kashe gobara ya kamata a manya-manyan kasuwanni na duniya ko na kasashe na musamman dai mu na afirka a samu wani wurin da za a ware na motocin kashe gobara ne a wurin ko a tsakiyar kasuwa ta yadda idan gobara ta tashi yanzu yanzu za a iya kawo taimako to amma babu wurin kashe gobaran yana nesa amma gobara ta tashi kafin motar ma ta je gosulo ya tsare ta sai wutar ta gama cinye dukiyar mutane sannan daga baya za ta zo tana ihu bayan hari duk wannan duk irin gajeren tunani ne kamar ina gan yan kasuwan kamar ba su da masu musu tunani su ce musu kuyi kaza ko kar kuyi kaza haka ake tsarawa ana yin tsari sosai amma ina ya lait muna fatan Allah ya taimake mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada fatawa duk wanda ya zo gidanka zai karɓi kuɗinka kakka ba shi idan ya ce zai yaƙe ka kai ma ka shirya ka yaƙe shi ku fafata mai ƙarfi ya yi nasara idan ya kashe ka kayi shahada in kuma ka kashe shi ka kashe iska ka kake banza kuma nan bai kamata dan mutum barawo ko dan fashi ya shiga masa gida Allah ya taimake shi ya make shi ya kashe banza a zo a kama shi wai ana wani bincike a kansa ba bukata me ya kawo shi ya zo masa gida amma yanzu masifa da ke faruwa idan ka je din barawon ya zo maka gida ka samu ka make shi ya mutu in dai gawa ta waye gari a gidanka to ka shiga tashin hankali saboda tsabar zalunci yanzu kuma za a tatiki ka amma ga abinda manzon Allah ya faɗa hadisi Imam Muslim hadisi na uku an Mukharik radiyallahu anhu kala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمتي يا ذو قرم من الله صلى الله عليه وسلم سيكي تشوى الرجل يأتيني فيريد مالي يا من ذا الله mutum ne zai zo yana neman dukiyata ya zo ya ce sai na bashi kudina qala zakirhu billah Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ka tunatar da shi Allah kai mai wa'azi barawo dan fashi da makami in yazo gidanka ka ga masa aya ga masa hadisi to waɗannan kam na yanzu dai Allah Allah rufa tsiri to wani ya zo wani ya zo an shigo gidansa yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana kuka kafin ba isa tsari so gurinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai barawo yace kai ka gama yau ba za ta fushe ka ba subhanallah barawa haka ya gaya yi ka gama yau ba za ta fushe ka ba yi ka gama yau ba za ta fushe ka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil suna kokarin balla masa kofa za su sauro wannan wa na bada labari yake cewa wannan abun ya faru tabbas wanda ya faɗi wannan maganar ta riddan cewa wai ba za ta fushe ka ba sai ya dan kewaya kamar zai kama ruwa suna tare da abokanansa to ba san ya dan kewaya ba da ya je ya dawo yana kokarin dawowa kaga tunda da daddare ne to ɗayan kuma yana ba da tsaro kawai sai ya ga mutum ya zo kurin ya sai ya shirya kurin sai ya ɗauke shi harbe shi dara ta ci gida kenan ya kashe ɓarawo ɗan uwansa abokin tafiyarsa ya ɗauka wani ne ya zo zai kawo musu farmaki sai da ya kashe sai abokinsa yake cewa wani ne fa fitsari ya je yi fa to shine kuma ya ji mai gidan yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace yau ba za ta fushe ka ba to satar da ba a yi ba kenan sai aka tattara aka dauki gawa aka tafi shi kuma mai gida ya ci gaba da baccin sa masha Allah tabarakallah kaga kaga inna lillahi ta fushe shi ko sai yasa malam duk wanda yi wa ubangiji gatsali to bi ta ta'ala a duniya kafin lahira sai Allah ya wulakanta shi kai nesa da ketar gonar ubangiji tabaraka wa ta'ala kai nesa duk abin da aka ce maka na Allah ne to kama bakin ka kur in za ka yi ka yi ba za ka yi ba yi shiru ka soki mai yi ko ka ka faɗi bakar magana Allah yana kallon ka dan yayi maganin tsinannu matsiyata irinka ka suna nan da yawa wannan masu faɗa da addinin Allah kenan masu yi wa addinin Allah izgilanci wani wai yana cewa wai inda musuluncin gaskiya ne musulmin suna kan gaskiya ne kullum kullum a makka da madina sai an yi addu'a harami amma addu'a ta banza haka wani yake faɗa wallahi kullum ana ta addu'a a makka da madina kullum suna ta yi ma wannan suna ta yi amma me wani abin da musulmi suka yi ko shi ba musulmi ne mai tsalla ka ga da to Allah kiyaye mu to ka tunatar da shi Allah wane ka ji tsoron Allah me na maka zaka karɓi dukiyata ba taka bace haram ne qala fa lam zakar me tambaya yake ce manzo to idan na masa wa'azi kuma bai wasu ba ba to sai manzo Allah ce qala in alaihi man haulaka min almuslimin to ka nemi taimako a kansa da makotanka cikin musulmi ka lura sai ce minal na. cikin musulmi saboda annabi ya san waye zai fi gaggawar baka agadi da taimako dan uwanka mai kalmar shahada kaga al muslimu akhul muslim kenan musulmi dan uwan musulmi ne yana taimaka masa yana agaza masa ka nemi taimako kai kururuwa kenan wannan hadisin shine dalilin yin kururuwa da sowa da ihu da neman taimako da agaji yayin da wani azzalimi ya shiga maka gida qala fa in lam yakun hawli ahadun min mai tambaya ce ya maza Allah to idan a gefen nawa ba kowa cikin musulmi ba qala fasta'in alayhi sultan to ka nemi taimakon sarki ko mai gari ko mai unguwa ko dai jagoran ku ka ba hanyar da zaka iya neman taimako kaga magana manzo Allah tana dacewa da kowane zamani yanzu kaga anan in yanzu ne sai a ce sai ka buga waya daman duk inda aka ci gaba malam duk inda aka ci gaba to gidan a kowace unguwa sananne ne ko yaro karami ya haddace lambar empire brigade masu kashe gobara kuma lambar kyauta ce kuma ba lamba ce mai tsawo ba da zaka sha wahala bugawa sabin sabin sabin kowa ya sani sabin guda uku ko tututu ko one kawai ko zero one duk an bayar sannan kuma duk inda aka ci gaba kowace unguwa to suna da lambar wayar police station a unguwar saboda mutum koda yana cikin matsala wani ya zo zai cutar da shi to kawai bugawa zai wannan gajeriyar lamba yaro karami zai iya bugawa kwaya biyu kwaya uku haka ake ake tsarawa ba a bada doguwa ba ba za ka iya ban kana rude ga lambar ma a hannunka ma ka sa ta za ka yi cewa za ka yi ka ta sa maka ba za ka iya sawa ba lambar ka ma ka sa rike za ka yi sannan da lambar asibiti is up. motocin asibiti shi yasa za ga duk wata ambulance in kuna dubawa kasashen da aka ci gaba duk wata ambulance za ga tafka tafkan lambobi an yi alamar telefon ba sai an ma magana ba ga alamar telefon ga yan lambobi gajeru baya biyu uku da ka shiga matsala kana da mara lafiya shikenan to amma yanzu mu misali ciwo ya same ka ko ya samu danka tsakar dare baka da mota baka da abun hawa wani asibiti zaka kira wace motar ambulance za ka kira wani asibiti za ka kira kai ko na kuɗi ma ko na kuɗi ma wanda za ka biya kuɗin kama a maka sabisi ɗin ma babu saboda tsabar rashin wayewa kuma waɗanda ya kamata su yi mana wannan abun suna fita ƙasashen waje suna zuwa mura in ta kama su ƙasar waje suke fita mura suna ganin ci gaban da ake Allah kalli ya kamata ko wani mai kuɗi a samu ya je nemo wuri babban asibiti private ma na kuɗi ma ya zuba waɗannan motoci din a bada lambobi a yada a kafafun watsa labarai a bubbuga a bakin kowace unguwa a ce duk wanda ya shiga matsala ga lamba waya a buga a yi ma sabis din ma a baka kuɗi amma wallahi mala akwai mutanen da suke mutuwa a hanya mutum ya mutu a hanya saboda an fito da shi yana cikin halin kakanika ba motar da za ta kai shi ba ka da wani likita da za ka kira sannan baka da wata lamba da zaka zo ka ce zaka yi ra'ad alhamdulillah yan sanda suna kokari suna dan babba da lambobi ga wanda yake da alaka da su ga wanda yake da alaka da su ko wanda ya san amfanin su shi a wajensa amma miskinan mutane yan cikin unguwa wa ma ya san wannan wa ya san lambar yanzu an tambaye ka nawa ne lambar yan sanda nawa ne to zuwa za a baka wannan lamba guda takwas ko guda goma sha ɗaya ina za ka iya riƙe ta ɓarawa ya shiga gidanka ya za ka iya danna lamba sha ɗaya hannun ka yana rawa lamba guda goma sha daya ba za ta dandu ba a baka kwaya biyu kurum kuma kyauta ce ko irin phone boot din nan gurin buga waya da ake na waje-waje din nan ko shi kawai da ka daga waya wace waya ce kana danna kawai da kai za ta tafi kawai ko ba ko kwabo kuma a cikin layinka haka suka tsara abin to haka ya kamata a yi dan kula da khadamatul umma wato yi wa al'umma hidima akwai abubuwa da yawa da wannan al'umma suke da bukata yanzu kun ga misali guda ɗaya harkar asibiti din nan ko a ce kawai an tanadar wa mutane wadatattun motoci da in wani ya yi rashin lafiya duk lungun da yake duk inda yake za a zo a dauke shi to shi kenan ai an taimaka ko wallahi an taimaka to muna fatan insha Allah waɗanda suke da dama akan wannan za su ji kuma su duba yan duba haramin makka duba haramin madina gaba ɗaya haramin nan malam in ana umara ko aikin haji a kewaye yake da ambulance kai ba ma wannan ba ma har wasu sababbin asibitoci ake a gefe-gefen harami saboda menene gudun ko ta kwana mutum yana cikin dawafi yana cikin dawafi malam ciwon ciki yana buge shi insha Allah ta'ala kafin minti da minti biyu malam nan da nan zaka ga jami'an lafiya sun shigo da gadan daukan mara lafiya a zo da motar har cikin harami har bakin kofar harami a dauki mutum a zo a kai shi kuma bakin mutum ba kowan kowa ba saboda suna da lura suna kula da lafiyar dan adam da lafiyar dan adam to mu matsalan mu wanda za su yi maka hakan to su waje suke tafiya so ma in ciwon ya same su kasar waje suke tafiya to ya za su kula da wani wani miskini wani talaka muna fatan Allah ya kawo mana gyara Allah ya taimake mu ashe sultani shugaba yana da amfani kenan a cikin al'umma shine abin da zamu fahimta basayin alaihi sultana ka nemi taimako da shugaban ka to kaga idan ka waye gari kuma fada kake da shugaban ko ya kasa kake to kuma da wa za ka nemi taimako kaga babu ashe duk yanda shugaba yake ko da daɗi ko ba daɗi ko ya yake dai to haƙuri ake a masa da'a dan ku akwai inda zai wa al'umma amfani akwai abin da mu ɗaiɗaikun mutanen unguwa ko mutanen gari ba mu isa mu yi ba gwamnati ne dole za ta yi an fahimci wannan da kyau ko to dole sai a yi ƙoƙari a amfana da inda shari'a ta ce a amfana da su ya ce to fa inna a sultanu ne kai wannan mutum yana da tambayoyi sai ya ce to ya manzan Allah idan kuma ni ɗin gidana nesa yake da shi sarkin ko mai mulkin fa na'a ne nesa yake wa ajjala alayya shi kuma barawon ya mun gaggawa yana nema ya kammala da ni kala sai manzo Allah ce qatil duna malika ka ta yaƙi ka yaƙe shi dan ka tsare dukiyarka hatta ta kuna min shuhada'il akhirah hakka zama cikin shahidan lahira insha Allah aw tamna amalaka ko baka mutu kai shahada ba to kuma ka tsare dukiyarka akwai wani ƙarin bayani sama da wannan babu kaga annabi ya ba mu hanya kenan yadda kamar ya kamata mu ya kamata mu rayu yanzu yana abin da yake faruwa kawai mutanen ƙauye su zo su tsare wai wai kato da gora sai su tsare hanya mutumin kawai kawai in ya gaba da kudi yi burau sai zo babbar hanya ya shimfada itace daman dare za su yanka su kwantar da bishiya daman sare bishiya a gurin mutumin kawai ba wani abu bane yanzu yanzu zai dirke sai sare ta su jawo ta su ajiye ta a titi kawai su rike itatuwan sai su fakin din da mota dari kowa zai ce barayi ne wallahi barayi ne shikenan sai a shiga a kwanta da itace za su bi su ɗebi kuɗi a buhu su yi tafiyarsu wani ya zo ana yana duba ya ce yake gaya dan uwansa ce duk kowa ya kwanta sai ce wallahi fa ba bindiga bane ba a jikin wallahi ita ce sai wani yake ce yake ce dan uwansa za ka rike mushi zan rungume shi ce a ah, ba ruwa na <laughs> ya ce za ka wai wani jarumi ne aka yake gaya dan uwansa ko za ka rike mushi in rungume shi ce ba ruwa na suka gama da waɗannan itatuwan itace ba da wannan itacen shikenan suka ɗebe kuɗinsu kawai suka kama ya suka yi tafiya ka ce a tashi a tashi a tafi a tafi a tafi an tafi ba kowa ya tafi jama'a a tashi shi kenan an ɗebe kuɗin ku kurin ba rauni mota ɗari inda duk mutanen mota nan za su fito ku yi kururuwa gaba ɗaya ku yi ko harban ku za su yi ta yi dole sa gama harbin su jefar da bindiga su tafi to ma babu da itace kurin wannan hadisin imamu nasa'i ne ya ruwaito shi da imamu ahmad wa ziyadatu lahu wa sanaduhu sahihun ala sharti muslim da imamu nasa'i da imamu ahmad suka ruwaito kuma karin na shi imamu ahmad ne isnadin sa sahihi ne a bisa shar'in imam muslim al-khamisata ashara wato alama ta goma sha biyar wa sadisata ashara da ta goma sha shida al-maut fi difa'i an ad-din nafsi duk wanda ya mutu dan kokarin kare addinin an zo za a ci mutuncin addini yace ba za a ci ba yace da wannan sai dai in tafi lahira ya kare addinin da wanda kuma za a ci mutuncinsa shi kansa za a keta maka alfarma to sai ka ce baka yadda ba to shi ma wannan mutuwar shahada ne akwai hadisai guda biyu na ɗaya man kutila duna mali fa huwa shahid manzo Allah ce duk wanda aka kashe shi saboda kare dukiyarsa yayi shahada kun ji bayani akan wannan man kutila duna ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi dan bawa iyalinsa kariya kai manzo Allah masha Allah magana sa akwai albarka ka duba kai kace yana rayuwa anan tunda yanzu wani din zai zo iyalin naka zai zo ya ci mutunci ko yarka a maka sata a gidanka kuma a yi zina da 'ya'yanka 'yan mata kana zaune saboda kana tsoron mutuwa shikenan to duk wanda ya ce zai kare iyalansa a ƙoƙarin kare mutuncin iyalinsa aka kashe shi ya yi shahada wa man kutila duna dinihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi dan ƙoƙarin kare addininsa ya yi shahada wa man kutila duna damihi wa shahid wanda ya ga za a zuban mai da jini ya tsaya ya kare kansa shi ma aka kashe shi ya yi shahada wannan hadisi imam abu dawud ya ruwaito shi wa nasa'i wa tirmizi wa sa'u wa ahmad an sa'id bin zaid wa sanaduhu sahih duk suka ruwaito da isnadi ingantacce hadisi na biyu manzo Allah ce man kutila duna mazlamatihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi za a zalunce shi ya ce ba za a bari a zai bari a zalunce shi ba kokarin kare kansa kar a zalunce shi aka kashe shi shi ma bai mutuwa banza ba ya mutuwa ta shahada Allahu akbar kaga wannan albishir ne wannan hadisin akhrajahu Imam an-Nasa'i min hadisi Suwaid ibn Muqarrin wa Ahmad min hadisi ibn Abbas Nasa'i ya rawaito ta hanyar Suwaid ibn Muqarrin Ahmad ya rawaito ta hanyar Abdullah ibn Abbas wa isnadu sahihun in salima min al bai na Sa'd bin Ibrahim ibn abdulrahman ibn auf wa abbas isnadi dai mai kyau ne inda ya kubuta daga samun in kifai gutserewar sanadin tsakanin shi ibrahim dan gidan abdulrahman ibn auf da abdullahi dan abbas iz naqala al-ala'i fi jami' at an ibn madini annahu lam yasma ahadan min as-sahaba lakin lakin da ahad at-tariqaini yuqawwi al-akhar saboda imam al-ala'i ya ruwaito cewa A sa'ad ibn ibrahim dan gina abdurrahman dan auf bai ji ko hadisi ɗaya daga wani cikin sahabbai ba haka imam al-ala'i ya ruwaito ya nakalto wannan zance to kuma nan kaga an ce ya ji ne daga daga dan abbas to kaga akwai yin kidayi kenan to sai ya ce amma hadisin yana da hanyoyi guda biyu ɗaya hanyar tana karfafa ɗaya wa fil awwal man lam yusiku ghayr ibn hibban a cikin riwayar farko akwai wanda ba ba wanda ya aminta da shi in banda ibn hibban a السابعة a matsala ta goma sha bakwai almautu murabitan fi sabilillah duk wanda ya mutu yana mai ribadi saboda Allah me mai ribadi wanda zai zo ya tsaya a kofa bakin kofa yana gadi kun san wannan kofofin da kuka gani na Kano kofar Nasarawa kofar Dan Agundi kofar Na'isa kofar gadon Kaya kofar Duka Wuya kofar Kabuga kofar Kansakali kofar Wacece kofar Wacece waɗannan kofofi masha Allah za ka daɗe baka samu gari mai tsari a najeriya irin kano ba tun farko an tsara garin to da garin ai a kewaye ke gabaki ɗaya da ganuwa duk wanda zai shigo garin sai an san shi kuma wannan shine abin da ya kamata a yi ku lura ko makka kuka je ko madina kuka je ko kasashen turawa na kuka je kowane gari za ku ga inda za a shiga to suna da wani babban gate babban gate da ake main hanya da ake shigan garin to akwai tsaro za a yi gate kowa sai ya tsaya an duba shi in ba haka ba za a yi ta shigo muku gari da fitina ba ku sani ba alhamdulillah muna fatan insha Allah mu ma nan ana na ana kokarin za a yi haka din wannan security ne yana da amfani me yasa kowa gidansa yake sa kofa saboda kan kowa ya zo maka garinka kuma gidanka ne so ya kamata a ce akwai lokacin da za a ce garin an rufe shi gaba daya ba wanda zai shiga ba wanda zai fita zai yi amfani to ribatsi shine irin waɗannan ƙofofin akan samu wasu bayin Allah da suke ba da ransu su zo su tsaya su tari haɗari su za su tsaya suna gadin ƙofar so duk mabarnaci idan ya zo sai ya fara bugawa da su tukunna in ya fi karfin ya kashe su ya shigo gari in kuma sun fi karfin su su ainihin wa kore shi to duk wanda ya mutu yana wannan riba ribatin irin wannan to ya yi shahada shi ma kaga ai babban aiki ne kowa ba yana gida yana kwanci shi kuma yana nan bakin kofa yana jira kuma an yi tsarin da ba yanda za a iya ka shiga garin in ba ta wannan hanyar ba ai shi zama ga duk gindin badara akwai tafi akwai rami saboda tono suke yi sai su tone idan ka zo sai ka fara fada rami tukunna kafin ka tsallaka wannan badalan kana da aiki amma yanzu ina duk an cinye ta duk an yi gidaje duk an sai da filaye duk an yi waye duk abubuwa dai ga sunan da yawa yana da amfani tana da amfani su iyayenmu da kakanni da suka yi wannan abu ai akwai ta'alimul islam wato tasirantuwa da karantarwar musulunci da tarbiyya ta musulunci lokacin da aka zo gazwatul azab yakin gwalalo da aka yi a madina ba manzo Allah sa waye aka kewaye madina gaba ɗaya ba haka aka tone ta gaba ki ɗaya kafiran nan suka zo suka yi kwanaki sun yi sun yi zaura suka kasa da suka suka ce gaskiya wannan makircin ba na mutanen makka ne ko mutanen madina musulmin nan ba dole wani bako ne ya zo don mu a nan makka ba a san da wannan ko a madina ba a san da wannan ba daga nan kuma aka ɗauka ake amfani da shi to ko gonarka ne in ma ka so kowa da kowa ya shiga farke ta gaba ɗayanta yawwa to wanda ya mutu a wannan ya mutu yana mai ribatu kenan wa nazkuru fi hadisain akwai hadisai guda biyu na farko ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami shahrin wa qiyamihi la ilaha illallah ribaɗi na kwana ɗaya da dare ɗaya manzo Allah ya ce ya fi azumin wata guda da kiyamun lailin wata guda ka tsaya a bakin kofar nan ka kwana ɗaya ka yi ni ɗaya ya fi ka yi azumi wata guda ya fi ka yi kiyamun laili wata guda da kiyamun laili da azumi saboda lada wa in ma ta jara alaihi amaluhu allazi kana ya'maluhu kuma duk wanda ya mutu yana wannan ribaɗin yana gadin wannan kofa ta gari to insha Allah duk aikin da yake aikatawa a rayuwarsa na alheri zai ci gaba da gudana ba za a yanke wai dan ya mutu a ce wai aikin sa ya dakata ba wa ujri alaihi rizquhu wa umina fitan kuma za a gudanar masa da arzikinsa da Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya rubuta masa iyalinsa za su yi ta amfanuwa sannan kuma za a ainihin wato kiyaye shi daga fitina me fitina fitina kabari me fitina kabari tambaya ta kabari kenan wanda ya mutu yana mai ribadi ko tambayansa ba a yi man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka nan babu shi a ciki saboda Allah ya masa arziki da mutuwa a ribadi wannan hadisin rawahu muslim wa nasa'i wa tirmidhi wal hakim wa ahmad min hadisin salman al farisi wa rawahu at-tabarani wa zada wa bu'isa yawm al qiyamati shahida sun ruwaito shi ga baki ɗayan su tirmidhi sun nasa'i da imam al hakim da ahmad a riwayar salman al farisi kuma imam dabarani ya ruwaito ya kara cewa kuma wannan bawa Allah ma za a tashe shi ran tashin alkiyama ma a matsayin mai shahidi malam yace lakin fi sanadihi man lam ya'rifhum al-haysami fi majma'ihi wa sakata alayhi al-munziri fi targhibihi sai a cikin isnadin akwai waɗanda imam al-haysami yace bai san su ba kuma shi imam al-munziri yayi shiru a cikin littafin at-targhib wa tarhib bai ce komai ba na biyu kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah manzala ce duk wani mamaci da ka sani ana rufe aikinsa gaba ɗaya in ya mutu idan ka mutu malam ina ce babu magana kana sallah kana azumi kuma ya kare ko to murabiti wanda ya mutu yana ribadi saboda Allah wato za a ci gaba da rubuta mai kiyamul lailin da ya saba yana yi sadakar da ya saba yana yi sada zumuncin da ya saba yana yi ayyuka alheri da ya saba yana yi fa innahu yunamma lahu amalu yawm al-qiyamah wa yu'manu fitnatul qabr za a ainihin ƙara masa aikinsa ai ta ƙara yana kwance a kabari amma kuma yana samun lada sannan kuma insha Allah tabaraka ta'ala ran tashi alkiyama zai ga tarin aikin bayan nan kuma an kubutar da shi daga azabar kabari da tambayar kabari Allahu akbar أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والحاكم وأحمد min hadisi فضالة bin obaid. wannan hadisi abu dawud ya ruwaito shi da tirmizi kuma inganta shi da imam al-hakim da ahmad daga riwayar fadala ibn ubaid imam al-hakim yace sahihun ala shartu shaykhaini wannan hadisin fa sahihi ne a bisa sharhin imam al-bukhari da muslim as-saminata ashar abu na goma sha takwas cikin alamomin kyakkyawan cikawa Allah ya bamu al-mautu ala amalin salihin wanda duk ya mutu yana aikata aiki mai kyau jama'a ana so in mutu ya saba yana wani aiki mai kyau ci gaba da yi zikiri ne ka saba kana yi ka ci gaba da yi kar wata ce kai yau bari in futa bari in bari sallah ne ka saba kana yi ta dare ka ci gaba da yi dan baka sani wata kila a wannan daren zaka mutu ko ba za ka yi ba sadaka ne kake yi a'a sada zumunci a iyaye kake gaishewa a masallaci kake zuwa kana karatun qur'ani a dabi'ar ka kana zuwa masallacin juma'a ne kullum tun karfe tara ka je masallacin juma'a al'ada ka ne wannan ka sa hakura daga zuwa kasuwa ka hakura duk wani abu to ka ci gaba kar ka daina dan ba mamaki wata juma'ar sai kai wannan zaman sai ka ka mutu kuma duk wanda ya mutu yana aikata aiki mai kyau wasu Allah ya taimake su sun mutu suna sallah wani malamin mu a jami'ar musulunci ta Madina Allah ya masa rahama Allah ya masa rahama ana ce da shi Sheikh Shibil duk dalibin da ya karatu a jami'ar musulunci ta Madina ya san inda tsantsar tauhidi ne tauhidi ne da kare tauhidi wato ka samu Sheikh Shibil masha Allah tabaraka Allah sai dai kai batiya mutum ne masha Allah wahidi Allah ya masa kyakkyawan cikawa malam aka ce yana sujada ya mutu kuma mahaifinsa ma aka shi ma ya mutu a harami yana sujada to akwai waɗanda Allah yake musu ni'ima malam mutum ya kafa goshin sai yana sujada sai rusu nan ma mu kwanan nan an kawo da takarda ana ai ana ba da labari wani bawan Allah ya tashi a gidansa da dare yana kiyamul laili ya saba yana yin aikin kenan malam ya saba yana kiyamul laili iyali sun ji ya tashi ya yi alwalarsa ya kama yana sallah yana sallah ya yi sujjada da ya sujjada nan bai sake dagowa ba har gari ya waye har yara suka ci abin karyawa sai da aka zo aka ce alaji lafiya ko har ga alaji kamar ci sujjada an ɗauka sallah amma ta suka ce wata irin sallah wani asuba ta yi ana taɓa da tijo kawai malam sai bingire har hancinsa ya lakube da goshin ya lakube saboda tsabar sujjada ya mutu a sujjada kuma bai kwanta ba haka aka ɗauke shi aka cire kayansa aka yi masa wanka mata sajidan lillah ya mutu yana sujira wannan ba buƙatar ka yi tambaya akan shi malam Allah ya ba shi kyakkyawan cikawa malam Allah kai mana wannan arzikin malam Allah ka mana wato malam wata baiwar ubangiji ya maka masha Allah shi sa ka rike Allah ka ko ka kama Allah ka rike ubangiji ka nemi Allah ya yi maka wata gatan da ka huta ko ba wani abu ne a wajen Allah dan ya maka ba wani abu bane ba Allahu akbar manzo Allah yana cewa man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhi Allah kutima lahu biha dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illallah yana neman yardar Allah da neman fuskar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya cika da la ilaha illallah nan insha Allah zai shiga aljanna kaga iya mutu yana aiki mai kyau wa man sama yawman ibtigha'a wajhi Allah kutima lahu biha da kalar janna wanda ya azumi shi ma saboda Allah kuma ya cika yana wannan azumi insha Allah zai shiga aljanna albishirin ku masu mutuwa da watan ramadana ana cikin ramadana mutum yana cikin azumi ya mutu wani yana dauke da azumi a sa ya hadari a mota da azumin nan ya tafi wani yana azumin nafila ranar litinin ya hawa ban hawa zai tafi masallaci zai aje darasi irin wannan wanda ake magariba da isha'i mota ta zo ta buge shi da littafinsa da abun hawansa ta buge shi ta kakkarya shi insha Allah da wannan azumin a bakinsa har aka je asibiti kafin magariba ta yi shikenan ya cika da azumin ya tafi wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha wajhi Allah wa lahu biha dakhala janna wanda yayi sadaka wanda yayi sadaka ya gama sadakan nan ita ce ta karshen al'amarinsa to zai shiga aljanna ashe yana da kyau ka yawaita yin sadaka ba mamaki ka gama yin sadaka ka mutu kuma ba wanda ya san yaushe zai mutu wannan hadisi imam ahmad ne ya ruwaito shi an huzaifa qala asnadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri fa qala fa zakarahu wa isnaduhu sahih Huzaifa ya ce na jingina manzon Allah ya kirji na sai ya faɗi wannan hadisin ya ambace shi kuma isnadin sa ingantacce ne wa qala al-munziri la ba sabihi imam munziri ya ce hadisi dai bai da matsala wa qala al-hafiz ibn hajar fil fath fi asbab shahadati wa khisaliha Hafiz ibn Hajar ya faɗa cikin fatul Bari mujalladi na shida shafi na arba'in da uku wajen bayani dangane da sababbin shahada da kuma tada da ɗabi'u na shahada din yace wa qad ishtama lana min at-turuqi al-jayyida akthar min 20 khasla Hafiz ibn Hajar yace mun hada mun bincika cikin hanyoyi na samun shahada mun samu hanya hanya hanya ya kai 20 sama da 20 to kaga nan ma ai mu ina jin guda 18 muka kawo ko eh ya yace tambihun fadakarwa bal bukhari fi sahihihi babu la yaqulu fulanun shahid imam bukhari yayi babi a littafinsa sa sahihin sa cewa ba a cewa wani shahidi ne فهذا مما يتساءل ko ya يتساءل فيه كثير من nas mal albani yace to wannan cewa wani shahidi din nan yana cikin abin da da yawa mutane suka yi tasahulanci fa yaquluna ash-shahidu fulan wa shahidu fulan sai kaji ana cewa wani shahidi wani shahidi ba a cewa wani shahidi ko da yayi mutuwar shahada sai a ce nahsabuhu shahidan insha Allah ko da an ce wani shahidi sai a ce insha Allah ko da yayi mutuwar to sai a ce muna tsammanta masa shahada komin matsayinsa komun darajarsa komun ɗaukakarsa komun kimarsa to daga cikin wasu alamomin da yake nuna kyakkyawan cika ka ga mutum dab da rayuwarsa za ta ƙare wanda malam bai kawo ba nan kenan dab da rayuwarsa za ta kare sai ka ga ya tinkari ayyukan alheri watakila da baya sallah sosai baya zuwa masallaci jam'i baya bin iyayensa baya sadaka baya ibada baya kaza sai ga yana ta azumin nafila baya daukewa yana sallah masallaci baya daukewa shikenan kawai kuma sai kaga Allah ya mai cikawa nan da nan Allahu akbar dab da mutuwarsa sai ga yana aikata aikin alkhairi Imam Ahmad ya ce idan Allah ya nufi mutum da alkhairi sai ya amfani da shi in Allah ya nufi ka da alkhairi sai ya amfani da kai Allah din sai ya amfani da kai kamar ya Allah ya amfani da kai sai ya baka baka tawfiki da dacewa kai ta aikata alheri shi yasa ina addu'a Allahumma sta'milna fi ta'atik Allahumma sta'milna fi ta'atik ya Allah kai amfani da mu wajen yi maka da'a daga cikin kyawawan alamun cika da wasu malaman fikihu suka faɗa za a ji mutum musamman wanda suka yi mutuwa shahada din nan ga wani kanshi yana fita daga cikin mutum Allah yana masa wannan arzikin kaga wani kanshi kuma ba turare aka fesa masa ba to amma ku sani akwai yan cewa fa yawa akwai waɗanda suke saboda an ji wannan sai a je mamaci a faki ido kafin a zozo sai a feshe shi da turare sai a ce ai kanshi ma yake yi to duk wanda aka yi wannan kaga ba za yi wa Allah ƙarya ba kuma shi Allah ba a mai cewa cewa ba a masa coge sannan kyakkyawan yabo duk wanda kaga ya mutu ana ta yabansa ana ta yabansa kuma yana musulmi yana kan aqida ku gane fa sharadin in aka zo ana yaban arne kafiri ba musulmi ba wannan shirme ne amma wanda ya mutu yana musulmi kuma aka ta yabansa da alheri alama kyakkyawan cikawa ne sannan kuma Allah yakan nuna wasu mutane kyakkyawan makomarsu kafin su mutu sai ga mutum yana taba da labari to ni dai an nuna mun kaza ni dai an nuna mun kaza bai dade ba kuma sai ga ya mutu da sauransu akwai munanan abubuwa na munanan cikawa abin da ke taimakawa mutum ya mutu yana mummunan cikawa dogewa da yin barna fasadi sabawa Allah to wannan mutum yana yin mummunan cikawa su khatima makin. fuskantar duniya al'ikbalu duniya mutum ya fuskanci duniya irin gumeta ya manta da lahira yana sa mutum ya mummunan cikawa al'udulu anil istiqama kaucewa miƙewa akan hanya ta kware mutum ya zama ɗan duniya kawai mabarnaci ne shi abin da ya dame shi ya barna kurin yan badala to wannan yana kawo mummunan cikawa sannan al-israru alal ma'asi dogewa da ci gaba da saba ubangiji mutum yana gani yana zunubi ya kiya tuba to wannan yana gadar da ke mummunan cikawa imam ibn kasir yake cewa inna dhunuba wal ma'asi takhzulu sahibaha zunubi da saban Allah yana tabar da ma'abucinta duk wanda yake zunubi sabon Allah to a mutuwarsa sai zo zunubin nan sai hana shi samun taubiki da dacewa inda almauci ga kuma tabarwa shaidan to Allah ka raba mu da mummunan cikawa Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa insha Allah ta'ala wani sati sai mu tashi akan sana'un nasi alal mayyit abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe muna neman afuwar ubangiji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa bahkan